‘yan ƙasa da hukuma. Harkan ba ya zan kurra daga lotan nan ne zai fara amfanin kansa yana shikura ya bido haƙƙinsa ya tattara ko ji ko ke nasa samura. ya zamanto da ne mai Asore assalamu alaikum barka da saduwa da ku ta cikin shirin 'yan ƙasa da hukuma da ni Mahmud Ibrahim Kwari zan gabatar. Gaskiya wannan shiri na ɗan ƙasa da hukuma gaskiya ni wannan shirin ina ga yafi duk wani shirye-shirye ma. Daga lokacin da maganar na ya fita aka yada maganar na ina gaya maka bai kai kwana uku ba an kwangilan da kansa ya taho daga Abuja. A gode wa wannan kafa ta Voice of America inda a ce haka sauran kafafen watsa labarai suke yi to gaskiya da talaka za mu iya cewa zai saka ruwa ƙasa sha. masu al'ummar jihar adamawa kenan da ke yankin arewa maso gabacin najeriya suke bayyana gamsuwa da farin cikinsu tare ma da yabawa da rawar da wannan shiri na 'yan ƙasa da hukuma ya taka wajen jan hankalin mahukunta akan kwangilar aikin gudanar da garan bawul ga asibitin ƙwararru na yola wadda aka so a yi wa rufa-rufa a dakace mu lallai ne zurfafa hannunka a cikin ramin aljihunka ka fitar da kuɗi kuma mai tsoka Mun kudai don aikin talaka kan kai wannan ba maikinka da faɗawa za mu da kai aiki nan ne aka san madalla An saurare a shirye-shiryenmu na baya kimanin makonni uku zuwa hudu da suka shuɗe. Mun kawo muku koke da ƙorafin mutanen jihar Adamawa game da yadda wani ɗan kwangila daga jihar Legas da ofishin mai baiwa shugaban Najeriya shawara a kan ci gaba mai ɗorewa wato SDGs ya baiwa kwantaragin gudanar da garan bawul ga babban asibitin ƙwararru na Yola da nufin zamanantar da wannan asibiti. la'akari da gudunmawar da yake bayarwa wajen sha'anin kiwon lafiyar jama'ar jihar ta Adamawa da ma kewayensu. Tun kimanin shekaru uku da suka gabata ne ofishin mai baiwa shugaban Najeriya shawarar ya ba da kwangilar kan makudan dubban miliyoyin naira sai dai baya ga tafiyar hawainiya da aikin ya rinka yi babban abin da ya fi ciwo mutanen adamawar to a kwarya shine yadda ɗan kwangilar ya rinka yin ujoro a cikin aikin ka duba ɗakunan wadda muke ciki yanzu yoyo take yin ana ruwa injin fenti ba aka kawo ciki asibiti muna ciki ana fenta kwano a cire a fenta a mai da sama a yi masa faci wannan fulon din kaga dai ga mara lafiya na cikin keke ban da halin da zai yi tura shi don menene gargada ba zai yi ba ma sai dai in daga shi kaga akwai winduna sama da 500 a OPD amma kaga yanzu dukkan windunan nan gaba ɗaya ba inda ya canja sannan raftan nan da suke ba inda aka canja raftan asibiti duka tsohon raftan suke bari muna kira ga su wanda haƙin abin ta yi a wuyansu su naɗo kwamiti a zo a duba ya ayyukan aka yi. To yanzu da iya cewa kwalliya ta kama tafarkin biyan kuɗin sabulu domin kuwa ƙasa da mako guda bayan yaɗa wannan shiri na muryar Amurka tawaga ta musamman daga fadar shugaban Najeriya ta ziyarci wannan asibiti. Kuma wakilan tawagar suka tabbatar da abin da shirin 'yan ƙasa da hukuma ya faɗa. da yake wakilan tawagar sun kilamin cewa su yi magana da wakilin wannan fili a yayin ziyarar amma dai daga bisani mahukunta sun ɗauki matakin gyara kamar yadda mutanen adamawar suka tabbatar kuma har ma suke gode wa muryar amurka kana magana da sani abdulrahman jimeta to alhamdulillahi, ku voice of uh, america gaskiya muna yaba muku irin bibiya da kuke yi na kwato matalakawa hakkinsu da nemo musu incinsu da kuma abin da ya dace more especially kama asibitin ƙwararru na jihar adamawa da aka ba da kwangila a kwanaki an daɗe ana cece kuce tsakanin 'yan kwangila da wani bawan allah wanda ake ce mishi abdullahi bako dike wanda shi yake bibiyan ayyukan saboda son kishi da ƙauna na jihar adamawa da al'umma to a ƙarshe an yi cece kuce an yi cece kuce wanda da allah ya sa kuka zo kuka shiga wannan abin kuka yi bincike wanda daga lokacin shi dan kwangila ya yi aikin da bai dace ba ya yi substandard ya aiki dai wanda bai cancanta ba wanda har ya mika wasu wurare amma kafin a je ko'ina ayyukan sun lalace to shigowanku da kuka yi kuka yi bibiyan wannan abun da aka sa duniya suka gani wanda an dawo da dan kwangilan dan kwangilan ya zo ya fara yin abun da ya dace ba abun da zan ce sai mu ce ku da kuke kokari Allah ya saka muku da alheri a suna Yusuf Modibo Zubairu hmm. daga nan jihar Adamawa hmm. karamar hukumar Yola ta Arewa abubuwan da aka yi korafi yi duka a zan iya cewar kusan kashi casa'in an gama sauran gaba daya sabili da akwai wasu wuraren da aka yi baranda aka sa rufin sai aka sa roba ne na koma na samu an sa kwano mai kyau a da dai wuraren da aka yi fanti mara nagarta da sauran wuraren da aka yi sili marasa kyau duka an gyaggyara kuma muna gode wa wannan kafa ta voice of america inda a ce haka sauran kafafen watsa labarai suke yi to gaskiya da talaka za mu iya cewa zai saka ruwa a ƙasa sha kuma wannan kafa da ta yi wannan aiki ta voice of america muna jinjina mata muna mata fatan a juma ana yi sunana abba babajada amma ana kirana da abba ciyama abinda zan cewa voice of america gaskiya sun taka rawan gani sosai har ga Allah dama ni ma na sha shiga wannan asibitin kafin ana aiki ma'aikatan ma basu gama tafiya ba wani abu ya lalace siminti kana tafiya yana ta da kura kamar da toka aka yi kai dai saman kwano ba abu dai bai da kyau bara ka san inda kuma zaka je ka kai kara ko kuma ka kai kukan ka saboda a zo a gyara ma ba amma har ga Allah mun ji daɗin wannan gidan rediyo na Voice of America da ta zo ta tura wakilanta suka duba suka turo suka je suka yi iyarin da aka yi iyarin kuma dole dole wanda abun yake hannun suka turo suka dawo da shi dan kwangilan ya zo ya ci gaba da gyara gaskiya wannan shiri na dan kasa da hukuma gaskiya ni wannan shirin na ga yafi duk wani shirye-shirye ma don duk wani abun da shirin da zai taimake ka ai wannan shirin shine naka to akwai wani abun da kai talaka baka isa ka je ka faɗa ko ka yanzu idan gwamna ne ko wani ciyamu baka da hanyar da zaka yi link ka je ka same shi ma mishi magana amma har ga Allah tun da eh, Voice of America ta kirkiro wannan shiri na ɗan ƙasa da hukumar nan to kaga a nan mu mun samu wajen sadar da koke koken mu to gaskiya wannan shirin ban tsaman kamar akwai wata shiri ma da talaka zai ji daɗin ta irin na ɗan ƙasa da hukumar to nan gaba a cikin shirin zamu ji abin da magabatan gidauniyar mai ɗakin shugaban najeriya wato aisha buhari foundation ke faɗi waɗanda a baya can su ne suka rinka kai ruwa rana da ɗan kwangilar har ma al'amura suka ci tura a dakace Allah shi ne ni'imta Afirka mu dukanninta muka wofanta muka lalata da jikin goshi muka ‘ya'yanta, ya za mu yi yanzu mu more ta, sai kan ba masu munafunci da waɗanda suke nukurar ‘yanci, ra'ayinmu ya zo ba bambanci, mu fahimta mu face wajen face. Da more a Afirka kasar ‘yanci. Madalla, masu rare Alhaji Abdullahi Bako mai lakabi da DDK Shi ne shugaban gidauniyar mai ɗakin shugaban Najeriya wato Aisha Buhari Foundation. Na farko muna gode wa Allah muna gode wa gidan rediyo Amerika muna gode muku. Gaskiya har ga Allah ba abun da za mu muku sai dai mu muku addu'a saboda wannan abubuwa da aka yi da bayanai da kuka tsaya kuka yi kuka bibi wannan aikin wallahi kwalliya ta biya kuɗin sabulu. saboda duk inda ka sani a cikin aikin nan ba inda ba a dawo da ɗan kwangilan nan ya gyara ba kai kanka ganin idonka ne ka shiga ka gani har silin saukarwa ake yi wayarin komi da ka sani sai da suka sashe canja to kaga wannan in a ce haka ne sauran gidajen rediyo za su dinga bibiyan hakkokin talakawa to wallahi ba abun da zai hana ka ga wannan gidan rediyo ta ɗaukaka tafi duk inda mutane suke tunani saboda kun ba da lokacinku kun ba da duk wani abun da ya kamata na gudumawa kuma gaskiya har ga Allah mu kan bukatan mu ya biya daga lokacin da maganan na ya fita aka yada maganan nan ina gaya maka bai kai kwana uku ba an kwangilan da kansa ya taho daga abuja da kansa ya zo ya zauna a yola yana zaune yana gani ana aikin nan daga fenti har komi walkway nan wannan barandar nan duk inda ka sani ba inda ba a sake ba to kaga wannan abu ne wanda ya kamata mu ce mun gode muku ubangijin Allah ya saka muku da alkhairi Allah kuma ya kara ɗaukaka ya kare ku da sharrin duniya ko kai ba dan adamawa ba ne. wani abu zai iya kawo ka cikin asibitin nan ko ma kai ba dan Najeriya bane dan akwai yan kamaru yan yana duk suna zuwa ko su ko yan uwansu duka suna zuwa su kwanta a asibitin nan To masu kamar yadda aka sani dama jan hankalin mahukunta akan haƙoƙin al'umma ita ce manufa da hadafin wannan shiri na 'yan ƙasa da hukuma. A halin yanzu dai ƙarshen shirin 'yan ƙasa da hukuma na yau kenan. Sai makon gobe idan Allah ya kai mu. a madadin daukacin abokan aiki musamman salisu garba mahmud ibrahim kwari daga sashen hausa na muryar amurka ke cewa a huta lafiya wassalamu akwai wasu 'yan yunwa da suke karɓo kurɗi da yawa rikici duka suke jawowa kuma tashi hana su da gaggawa